shi yasa daga na tashi na gyara wallahi a gidanmu sai in kwana haka yi wanka ba haka na karan cinye lum lum lum zainabu bashi bashi bashi zainabu bashi bashi na ni gaskiya na kushi a to ai baka yi rabi ba a'a Allah amfana ni na kushi an fahimta wato ba baki na ke yi ba kin san Allah subhanahu ta'ala ya ce muna eh, juya ranaku a tsakanin mutane kamar yadda hausa suke cewa yau gare ka gobe ga dan uwanka an fahimta ai don haka idan kin auri talaka in dai yana da ɗan sana'arsa da wani abu da ake kallon cewa za a rufe asiri to ina ganin aurensa ai babu laifi wataƙila wataran insha Allah Allah ya juya ranakun aka zo kansa za ki ga cewar shi ma ya samu abubuwan da tasarrufinsa sun bunkasa ya samu wato ainihin mawadaci Zainabu eh? ba ba zai ba ya zan ringa fitowa kina saki biyu ne ki tsawo manki ya matsayin ki wai ki da amuri ki tsaya inda aka umurce ki Zainabu to kai ba mijina bane a to mijinki ne ni hakurin sai ka cutar da ni gum guma man dumi doyi da wayi kullum na fama da shi Ni na kuma maka abu? Ah, babu magana boye boye. Magana fata gaskiya kin san da ake ciki. Na yi bayanin nan. Da da Allah mutum sai ka ce sai a ce ka kawo mata. Kai za ka ce ta shi gado. Kai za ka ce ta shoki ki Da kin yi magana da jiddu. Abubuwa su kuma min hanci. Na rasa yadda zan saka kaina. Fi sabilillahi kuma bayan nan ga kai السلام عليكم أبا ما لما أمي wato ainihin yau na taho da farin ciki hanna wato ainihin bazo babbar rigata domin wato ainihin ki zo ki ganni wato ainihin kamar ranar da ta kusa zuwa amma sai in zo in ganki wato ainihin kin yi fuskar shanu kin wato ainihin kufula lafiya ni fa tsaya ni fa tsaya ustaz ni fa yanzu fa gaskiya na gaji saboda ni yanzu gida sun takura min sun ce min kawai ka fito a gama komai ayi a wuce gurin amma tunda ne maka magana kake ta wani jan kafa kana ta wani jan kafa ni kawai gwara ka fito ayi magana na a wuce gurin hmm? in ma da wata matsala ba sai ka fito ka gaya min ba tun wuri in san maganin ta kashe maganin matsalar tawa wato ainihin ni dai babu wani abu da zan yi illa in dan baki haƙuri ki gaya wa kuma su abba wato ainihin a ɗan ƙara min ɗan lokaci kankani ƙalilan insha Allah komai zai daidai ai wato ainihin insha Allah babu wata wato ainihin da za ta wato ainihin rufe min idanu in barin gani an fahimta habata ba na'am ka tabbatar insha Allah yawa alhamdulillah ala zalika Allah to shi kenan me zan ce musu ki ce musu insha Allah babu matsala insha Allah a cikin satin nan za a yi al'amura insha Allah nan da zuwa jibi za ka zo da magana ko a insha Allah ai na ce miki sati daya insha Allah kin ga kwana bakwai kenan a sati ko kai haka ake daga kawai an dan samu sabani daga kuma shikenan sai in nemi ka rasa shiru shiru yau zaka zo gobe zaka zo sai na ji ka dab baka abin nan ba shi sa na ce bari in biyo ka kaga wahalar da na sha kafin gane garin nan nan kamar yaya sai nake kafi kowa sanin yadda aka rabu ko ba rabuwa ba ba wani nake maka magana ba bayan tafiya ka na gane cewa matsalar nan fa ba fawai daga kai bane gaskiya daga ni ne saboda na sake zuwa na aure wata to ashe matsalar ta ma duk ta fita bayan na je na kaza ma ka san ni yanda nake ba na kaunar kazanta na je na kaza ma yarinya ba za ta wanke baki ba ba za ta wanke jikinta ba kanta tarin kwarkwata gaba ɗaya gida na yanzu ga maka babu ɗaki daban ɗaki da ɗakin girki da baya wari to gidan gaba ɗaya yanzu babu zai zauna ba to kaga akwai tashin hankali banda Allah ya mana da gidaje da yawa to da wannan gidan ma ai da shikenan ya tashi daga aiki to yanzu ni ko da tana aura ma ba na jin ma zan iya zauna a cikin wannan gidan sai dai in kuma kai ta wani gidan daban yawwa yanzu ka gano cewa ba matsala ta bace kenan a wuri kwa ha ban banda abin ka mamma mamman kirikiri kai ka san cewar ba dalilin aure ne raba mu ya hada mu da kai ba eh muna tare da alhaji nan tun shekaru masu yawa to kuma kawai shikenan mamman sai ka zo ka ce ka zo ka ce wai wai wai wai aure auren ka zai raba mu ni ga abin da nake so ka fahimta magana nan ta riga ta huce wani magana tashin tashina dubar ta so ba an riga an yi abin da aka yi yanzu ni so nake ka zo a dawo a sake gyara al'amuran nan a ga me ya kamata ka san ni ba zan iya zuwa da kaina ba bai kamata a ce ga kuɗi ga komai kuma in ringa yawo kwararo kwararo ina zan je in gano su kuma kai na ga alamu duk da dai an dan samu matsaloli kai kana iya zuwa kana gano kalolin nan ka san ina kake shiga ake samu yan kyawawa a je a sake lalubin wata dai mai kyan dai ka san ni ba babban matsala ta dai ni ba zan auri da ba ta da kyau a neman mun fara kyakkyawa wanda dai za a zo a ci gaba da abin nan to ai tun da yanzu mutum kanshi kake yi sai dai ko mu tafi maiduguri can wajen shuwa ko ba shuwa ba eh. ina da bukatar shuwa tunda da yazo su kaga za a samu kyau a nan gurin ko ba haka ba akwai yau wadan dan wani dan guntun hali da wanda ba abin nan ba wata kila za a iya daidaituwa da su wadannan dan din ma da an samu akasi ne to a san yadda za a lalubo mu eh, sai dai kuma maiduguri fa garin su da nisa ko ba nisa ba to me na nisa ni me zai dame da nisa ba na da kuɗi ba ka je ka fito malam mata a san yadda za a ka a lalubo mun abin da ya kamata to yanzu kawo dan wani abu ko abin gidan ba matsala mu je mota tunda can na aje ni Allah Allah nake in koma bakin mota kada yara su da tan mota ina bakin hanyar shigowa ka same ni anan a wai mu tafi tare ka je kai sallama da gida ka zo mu tafi to ba da abin da za a sallama mu je ka mota uh, uh, wai abin da za a baka da matsala mu je mu je mota an baka to mu je mutum an baka to yau sai na zo na sallame ta kuma sai nan abin nan mata ni abin da ma na manta ban tambaye ki ba ya mamman din nan mamman din nan ya kamata a haƙura da shi a fitar da su kawata a yi haƙuri a yi haƙuri da mamman ya ɗaura aure kin san me ni na manta ma ban gaya miki ba kin san akan mamman ina ina ta neman mafita ina ta neman ya za a yi sai aka bani liket aka ce min zan samu ustaz ɗinki a masallaci idan na je da yamma ko tab da magariba zan same shi a masallaci kina ne ba ustaz naki mana wai ustaz nawa ƙwarai ko ustaz naki don haka in gaya miki ne miki magana kina bige-bige ai abin ne na ji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 ki ɗauki maganan mamman ki watsar ki nemi mai rufin asiri wanda hankalinki zai kwanta kuma wallahi tun da ake min nasiha ban taɓa jin nasihar da ta kwantar min da zuciyata na ya kwanta ba irin na ustaz ai nasihohinsa sun shiga cikin jinin jikina da jijiyoyina gaba ɗaya don haka ni yanzu maganan mamman ina ganin a zan zama ita dama kin san menene ai ba wani abu ne ba dama dai wai dadewar da muka yi a ƙasa ne mutum yana son ya dan a a a dakata fati dakata dakata a sa masa full stop yawa wannan wani irin magana ce ra ta ta ta ta ta ta ta sai magana kike har kina gaya min cewa kin je kin samu ustaz kin ji ma wani daɗin nasiyarsa da ni nasiyar da nake baki ba te miki ba sai ta sance zaki je ki ce wai ta miki Allah sarki aminiyata ni na ɗauka so kike in ban maganar mamma yau kuma na ban maganar mamman zaki canja fuska to ai da na ce ki ban maganar mamman ban ce ki da min kan mijin da zan aura ba ko ni haba aminiyata ai tsakanina da ke babu wannan zancen ba wannan zancen ke bari in gaya miki duk sansanin sansanin da kike yi akan ustaz dina mun riga da mun gama magana komai da komai yanzu nan da kwana bakwai za a daura mana aure da shi mun ma sansanin sansanin da kike ki sani cewa ba wacce zai aura in ba ni ba to aminiyata Allah ya kai mu kwana bakwai Allah kuma ya ba mu ya rabu sa, ni kin ga ta, shiga daga ciki me yake nufi hajiya falmata amarya to alhamdulillah kin ga dai eh, komai ya kama ya hanya tarika alhamdulillah to alhamdulillah dai na sani dariƙa kuma dai na wato tijaniya ko kadiriya ko kuwa na kashe bandiya ko kuwa izala ko kuwa abin nan eh <laughs> wace dariƙar tukunna a ciki ba tarika na ce ba tarik darik hanya nake nufi hanya alhamdulillahi hanya alhamdulillahi <laughs> to masha Allah ina kuma kuna kuma fahimta ko da yake daga ganin ki haka lafiya lona san dai hanya aka so sai kalau tun da dai gashi an kamo amaryata ko ba ka ba <laughs> alhamdulillah kuma wato irin abubuwan da suka faru da ni a baya ina da kyakkyawan zaton cewa zuwan kin Allah yadda kuma zai canja ko ba ka ba insha Allah ba matsala ma fi mushkila insha Allah wato ba larabi da ku kenan ba da ba ba matsala mushkila ma fi insha Allah mushkila ma fi wallahi Allahu akbar kabira dama ana ta bayani ana ce ku akwai ladabi ga biyayya ga rubun aure kuma ga uwa uba kamshi ina dosuwa gidan nan naji an gume ni da kanshi to alhamdulillah da ba matsala take na wancan karan turare kan ba matsala insha Allah turare ba matsala za a bulbula min shi a to ka dauko isu daniya ba dole ka sha kamshi ba kamshi ai ba matsala kamshi <laughs> gaskiya mamman kamori to ai yanzu na san na aure eh, yanzu na san na aure ah, ya kamata a galla madancuna mu shiga ciki kuma dan samu ai sallah ko ba haka ba abin da ya kamata dai ya kasance yan abin nan ba tare da an samu mishkila ba <laughs> ko ba haka ba hmm. falmata falmata falmata mamma hmm. eh haka za ka rubuta da zarar in ka fara kake asibiti awo eh idan an samu karuwa kenan sai a sa falmata mamma <laughs> zai mana zai dadi a kati <laughs> bismillah bismillah hmm. ba za a fara da wato ainihin abin na ba sai da limu <laughs> dajjaj eh na'am dajjaja ba ki dajjaja ma'ana kaza na san sunan dajjaja eh gore kuwa masha Allah <laughs> ke Allahu akbar kabira a a wala mata ci hankali mm, mm. akul akul akul mm, <laughs> na masha Allah hankali hankali na hankali wato ainihin na shiga da farin ciki Ya ke ce farin ciki da yawa? Ya ke ce farin ciki mai yawa? Mai yawa? katir katir. Katir eh. To katir katir ɗin. Eh, katir katir. Ke ma za ki ga katir katir. Insha Allah. Haka da ke sama ya aure. Ya mamma. Na. Ya mamma. Habibati. Eh? Inta habibina. Inta habiba ana. Kin san wata habiba ne a garin nan? <laughs> Kin san wata habiba kenan. <laughs> Habiba Shinu. Ah, Habiba? Isma Hausatiya. Ban gani ba. Hausawa take nan? Nan sabon titi ko ko a Hausawa ta mata cikin gari? Eh? Ya mamma. Na'am na'am. Wallahi ba ka da dama ya mamma. Ga dama ta da idan na ci naman nan yanzu. <laughs> Allahu akbar. Ya mamma. Dajajjaja. Innaha lazizas. Wallahi. Anti ma na arfa na to to a to <laughs> falmata a rika fassara min da hausa ni fa cikakken bahaushe ne ba abin da nake gane larabcin nan iya na halali su waye ji ba alaihi su kadai nake ke gane ban da su ba na gane komai gaskiya a rika fassara min na bayinta ko ba haka ba to me ake nufi da dadi dadi dadi da hausa ayo daɗi gashi na kin bayani ai shine dadin ai to shine laziz to daɗi shine laziz mm. to ba wani rikewa zan yi ba ne ba rubuta zan yi ba ya mamma insha Allah ma fi mushkila na'am ma fi mushkila mushkila ma fi insha Allah subhanallah abu mafi ciwo shine ka yi aikin bauta inda ba za ka amfana ba iya tsawon rayuwata haka na ƙare ne wa uban mamman aiki wakilcin fili ni ne wakilcin gona ni nake zuwa in gano gonar a hannun talakawa in zo in wa mutumin nan talla amma ƙarshe la'ada ta ma ba ta fita ka ji ko haka muka zauna da tsohonsa to yau kuma mamman ya gaje ni a kayan gado amma me zai faru rana ɗaya mamman ya ce min mutunci ya ce duk abin da na sani nasa in dakato masa yi mun kora kare kaji dama haka suke in dai 'ya'yan masu kuɗin nan ne haka suke ba su da wani amfani sai dai ka zauna kai musu bauta ai inda ka san a caca aka ciwo ne haka mamman komai tsakar dare zai mun waya ya ce da ni taho ai su inda ka san sun ci mutum a caca haka suke bautar yau daban bautar gobe daban su kaɗai ne mutane su kaɗai ne za su ji daɗi kai ba za ka ji daɗi ba tunda Allah bai ka mai kuɗi ba ai komai wai sai su mata sai dai in kawo wancan mamman in kawo mamman wancan haka nake da ɗaya sai ka ce idan idan idan bes ba haka suke duk ƴaƴan masu kuɗin nan mafi akasarin su haka suke ƴan rainin wayo ne na gaske ai in na fara gaya ma ƙorafin mamman sai mu kwana mu amma ta yi kai ni ma daga wannan kara da ya je ya lallabe na na dawo aiki sai na ci uban mama alhamdulillah a'a ai ba zan saurara mamu ba ina mai tabbatar ma cewar kura tsire da na bakin ki za a yi yawwa to alhamdulillah haka nake so abin da nake so da kai na san shi wajen mata dan kwanan nan ma nake jin labarin an ce ya ƙara aure gaskiya ne kwanan nan yanzu ina dawowa duti na sama ma wata ya aura to shi kenan ko wata yar uwata kwandala kwandala kwandala to kaji falleliya ce mai kyau ba sudaniya duk wanda ya ganta sai dan ba shi da kwandalar shi fa a nan ne ko ni fa nake so in fidda kuɗi sai na kama hoton ja ai yanzu ne zan zari kuɗi to wannan ba matsala eh amma ban ki ba ba a jewar banza yanzu me ka so na a yanzu dai ba mu da wani abu ta kanemi a ƙasa amma idan Allah ya yarda idan aka ci arziki ai kai ma dole ka ci ba za barka baya ba ai to to ni ko zan tsara maka yanda za a yi mamman ya ganta ba kai ba gaba gaɗa za mu shige shi ba ai sawa za a yi kwandala ta yau ado ta farko dai mu je in ga kwandala karka da mu idan na je na ga kwandala kwandala za ta yi eh to ni na san yanda zan shirya tsayar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 ba matsala eh kar ka ji komai to shike ai na san idan sa idan kwandala ah. aha ai kadan ai kadan da yakin kwandala dan kan uba eh. eh na ga cewa ni zan mutu a haka ai ina mai tabbatar maka cewa in hada abin da na hada ni ma zari ya zama ah. to zaka zauna ne billahi lazi zari ai mallam buba bangoye bayan ka zauna ba ah. eh a sauka lafiya billahi in na je zariya ni ma sai na sai na yi karaki <laughs> to shikenan <laughs> bai kamata ba a ce eh, ta neman ki a cikin gidan na ne miki na rasa tsakani da Allah a ce daga yin auren nan duka duka kwana nawa har mun fara samun matsala da ke mene miki na duba ki a daki ban ganki ba na duba ki a kitchen dakin eh, girki har ban daki na shiga ban ganki ba na ta jin karar ruwa na shiga na tara shi baki bace na zagaya ko ina ya za ki zo ki zo ki zauna a nan gurin ki zauna a gadin ke kadai ba wani abin ke kin zauna kin kina tunani kin yi tagumi wani abin ne miki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 yaya za ki ringa bayani irin irin waɗannan ko ina magana kin ca wani bayani kin faɗi wani abin da ya daga ƙarshe na gane me kika ce kuma ina kika ji wani samun ƙanshin turare ni ban san akwai alamun wani turare ni ban san wani turare ba bayan wanda wanda kika san in ta kazzaba in ta kazzaba mamma wallahi in ta kazzaba in ta ma azabat ana ma ma azabat wallahi tallahi wallahi in dai ka ce haka za kai mamman ba zan zauna da kai ba a cikin gidan nan garin mu zan koma wallahi mamman wai mata akwai matsala na fa san kazzaba ƙarya ce shi nake nufi in ta ba kalam ka kalam hana ka kazzab wallahi kina nufin ni magana shine kenan tabbas akwai mushkila ni da ke mana zaune a cikin gida eh. kuma a ce sai na nemo tafinta gaba ɗaya can bayanan fadi kika cakuɗa su da hausan nan ba fa gane su nake ba ba zai yi ba ya kamata ki tafi yare guda ɗaya sai kin ɗauko nan sai ki tafi wani sa gane larabci ne barbarci ne fillanci ne duk gaba ɗaya ban gane ba ina da matsala da haka ni ba zai yiwu ba wallahi ana ma azabat wallahi ana ma azabat wallahi ki farmata ya haka falmata ina baya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mutum ne kuma na faɗa kowa akwai matsala fa ana ma'azaba din nan fa ni fa garfa je azubi fa akwai magana yanka kuma a cikin ta in ma azaba din ba azaba bace azubi na tuna shi karfa tafiyar da ni fa nan fa akwai falmata kwandala a'a kaga manyan gari eh, masu ganin gaban su kenan su kwandala iyayen gari eh, kai tuku-tuku mugun gici baka ci ba kakar tsohuwa da hayaki ana nan ana ta shanawa a gari